barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji muhammad indimi a nan jihar borno a garin maiduguri a wannan yammaci na ranar laraba 11 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1429 kuma yinin da ya zo daidai da goma ga watan tara shekara ta miladiya ta 2008 a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muka fara tafsiri cikin surati hud kafin mu je ga ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allahu za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wani yake cewa shin da gaske ne kuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne kamar ku to idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne idan ana nufin mutum ne ma'ana ba mala'ika ba ne mutum ne ma'ana ba aljan ba ne mutum ne ba wata halitta ba daban to wannan ai gaskiya ne kuma ba na jin akwai wanda zai faɗi wata maganar ba wannan ba allah maɗaukakin sarki shi da kansa ya ce ka ce ni mutum ne qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid ka ce ni mutum ne kamar ku inna ma ana basharun mislukum Allah ya ce wa annabin sai ya faɗa wa kafirai da suke rigima da shi ka ce da su ni mutum ne kamar ku illa iyaka bambancin da nake da shi tsakanina da ku shine ni ana mun wahayi ko ba a yi muku wahayi kamar yadda yake cewa hal kuntu illa basharan rasula ni ban zamo ba face mutum kuma manzo don haka in ana nufin tasigar halittarsa ba aljan ba ne ba mala'ika ba ne ba wata dabba ba ne mutum ne in kuma ana nufin ɓangaren abin da ya shafi darajarsa da ɗaukakarsa to annabi sallallahu alaihi wasallama shine sayyidu waladi adam kamar yadda ya ce ana sayyidu waladi adam wala fakhar ko cikin annabawa babu wanda ya kai shi ballantana a samu wanda ya dara shi ballantana a samu wanda ya dara shi saboda haka wannan ba ba wai wani wata aqida bace wacce take baguwa a musulunci idan an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutun ne kamar sauran mutane ana nufin ta fuskar halittarsa halitta ce ta mutane ba halitta ce ta aljannu ba wannan kuma alkur'ani shi ya faɗi haka wal inna ma ana basharun mislukum idan kuma ana magana darajarsa da sa na farko dai shi ana yi masa wahayi shi yasa ya ce yuha ilayya sannan na biyu kuma yana da ɗaukaka akan dukkanin halittu gaba ɗaya ba ma mutane ba hatta cikin mala'iku babu wani mai martaba da matsayi da daraja kamar ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ita ce aqidar mu wannan kuma yana cewa a yi masa cikakken bayani dangane da abinda ake cewa idan wani hatsari ya samu mutum wato ya samu motarsa ko ya hasara cikin dukiyarsa ko wani abu nashi akan ce wani bala'i ne ubangiji ya ijiye masa ba don wannan hatsarin da ya sami wani abinsa ba kayansa ko dukiyarsa to da abin kansa zai kare to wannan yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya faɗa dangane da addu'ar mumini cewa addu'ar musulmi musulmi ba ta faduwa haka nan ba ta faduwa banza ko dai ubangiji ya karba addu'ar ya bashi abin da yake so nan take ko kuma ubangiji ya kaɗe masa wani bala'i gwargwadon abin da yake nema ko kuma ubangiji ya ajiye masa ladan wannan addu'ar sai ranar gobe kiyama ya bashi haka addu'ar mumini take shi yasa mumini idan ya ɗaga hannu ya addu'a kada ya zaci cewa wannan addu'ar ya yi ta a wofi ya yi ta a banza ya sani ibada ce ko dai ubangiji ya bashi abin da ya roƙa ko kuma a'a akwai wata kaddara ta hau da ubangiji ya kaddara masa ubangiji ya ijiye masa wannan abin a dalilin addu'arsa saboda haka hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kuma yake cewa me ake sha ake ƙara hadda to hadda na farko dai wannan baiwa ce daga Allah ubangiji ya yi wasu da baiwa ta haddace abubuwan da suka ji wasu kuma ubangiji ya yi kwakwalensu kamar dusa ba sa rike komai to sannan kuma kamar yadda muka taɓa faɗa ita ƙwaƙwalwa kamar sauran gaban jikin mutum ne duk sanda kake motsa gabar jikinka to za ka ga tafi maka amfani kuma za ka dinga jin abubuwa cikin sauki ba tare da kamar a ce ba ka motsa ba don haka kwakwalwa take idan ta saba da rike abubuwa nan da nan kowane abu ka jefa sai ta cafe shi ya sa magabata da yake komai nasu suna ƙoƙarin su rike shi a ka sai ya kasance sun fi kowa ƙwaƙwalwar hadda akwai wani abu da wani lokaci malamai magabata suke amfani da shi wajen ƙara kaifafa kwakwalwa kamar irin su inabi ko zabibi sukan amfani da zabibi akwai wani ɗan itace da suke cewa bulazur sukan shashi amma wani lokacin aka shashi yawa yana sa kuturta to kaga garin neman gira a zo a rasa ido <laughs> sannan ya ce menene hukuncin wanda ake bin shi azumi bai biya ba har wani azumin ya zo ya riske shi ana yawan wannan tambayar idan azumi ya riske ka ba ka biya ba sai kai wanda ya riske ka din na farilla saboda wannan shi waqtuhu mudayyaq baya da za ka iya hada azumi guda biyu a rana daya dole sai dai kai na farilla wanda ya riske ka din in ya so bayan azumi sai ka rama wanda ake bin ka babu shakka dai kai sakaci bai kamata a ce an yi sakaci din ba ya kamata a ce ka gaggauta biya duk da cewa Allah bai sanya rana kayyadajjiya ce a ciki zaka biya ba in ka sha azumi ya ce to dalle ka biya shi bayan sati ɗaya ko sati biyu cewa fa iddatun min ayyamin ukhra a wasu kwanakin sai a biya to idan mutum ya yi sassauci shaidan ya yi ta ja masa lokaci har ya kai wani azumin ya zo bai biya ba to shi kenan bayan azumi sai ya biya amma batun cewa zai biya tare da ciyarwa wannan babu dalili a kansa wasu suna cewa in zai biya kuma sai ya ciyar wannan horo ne kawai ba shi da dalili sannan ce menene hukuncin wanda ya ci kudin maraya ina jin wannan ko shi ma ya san wannan inda na inna na amuwa amwalil ma zulman inda ma na fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira wanda suke cin dukiyar marayu bisa da zalunci to waɗannan su sani suna cin wuta balbal kuma ranar gobe kiyama za su shiga cikin wutar sa'ira sai wannan kuma da yake cewa a tafsirin ayar da aka yi maganar mutanen annabi yunus wanda aka ce Allah ya tserar da su to wace irin alama ce suka gani suka yi imani abinda wasu malaman tafsiri suke cewa sun ga girgije bakirkirin a sama ya rufe sama kuma damun suna sane da cewa annabi yunus alaihi salam ya musu gargadin aukuwar wannan azabar in har waɗannan kwanakin arba'in suka wuce ba su yi imani ba to wannan azabar za ta same su don haka da suka ga gari ya yi baƙin kirin bayan wucewar wasu kwanaki masu yawa daga cikin kwanakin da ya shata musu suka ga cewa eh lalle wannan ita ce azabar da annabi yunus yake gargadin su kar ta same su don haka suka yi imani wannan abin da aka sani kenan a cikin littattafan tafsiri ba wai wata aya ce ta ta bayyana wannan ba sannan kuma yake cewa to kuma allah ya ce ya aika shi wajen mutane dubu ko fiye da haka to shin an aika shi ne gabanin wannan abu ya faru ko kuma bayan ya kifi ya haɗiye shi ya fito daga cikin kifi abinda alkur'ani ya nuna bayan ya fito daga cikin kifi ubangiji ya ce ya koma gurin waɗannan mutanen fa sannahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa mattanahum ilahi wannan mutanen dashi aka ce ya koma wajen su dan da yayi fushi ya basu sai kuma wannan da ya ce local government dinmu za ta ba mu loan na kuɗi a ma'aikata ta amma idan aka ba da dubu ɗari sai a rika cire kamar naira dubu ɗaya ina jin yake so ce da dubu ɗaya da sha biyar ko naira dubu da naira sha biyar ko ɗaya da ɗari biyar to ya rubuta wani abin da ba daidai ba dubu ɗaya da ɗari biyar ya ce za a yi haka har lokacin da wato duk wani kowane wata za a cire wannan har lokacin da kudin suka cika daidai to ya kamata mutum ya karba idan na fahimci tambayar sa daga cikin bashin da aka bashi ne za a dinga cirewa har lokacin da zai biya to menene a ciki na tambaya an baka bashi ana kana biya a hankali ko ba shi ne wannan ba to sai ya kara cewa wai to halal ne a karbi loan <laughs> bashi bashi halal ne mana ko kuma yana fahimtar lon din wani abu ne ko da an ce masa loan to ka bar loan din ka ce bashi halal ne a ci bashi inda za ka iya biya ba komai a'a lon ya ce mu to yanzu dai wanda ya faɗa ɗin ai ba ruwa ko ko da ruwa to kuma ina jin an yake nufi ko in yana nufin bashi da riba wannan kuma ai mun sha bayani akan wannan eh bai halatta ya karbi bashin da za a dora masa wani abu akai ba duk bukatar sa kuwa duk matsuwar sa kada ya kusanci haram yace wai kuma idan aka bawa mutum kujerar hajji ta gwamnati shin idan ya je wannan hajjin Allah zai karba bai zai hana a karba shi abin da yake cewa wai ai kujerar ta jama'a ce to ai kai ba kana cikin jama'ar saboda haka zaka abin nan duk da cewa ba daidai ba ne a bar mutane ba a yi musu aiki sai da in hajji ta zo a yi ta kwasar wasu ana kai su da alfarma wannan ba daidai ba ne ya kamata a ce gwamnati ta yi wa mutane aiki wanda kowa da kowa zai mori wannan aikin a gyara musu garinsu a sabon musu da ruwan sha a gyara musu asibitocinsu a gyara musu makarantunsu a saba musu da kyakkyawan tsaro wannan wani abu ne da kowa zai mora sabanin idan ka ebo su ka kai su hajji su kaɗai ka ba ka kai hajji wanda baka kai shi ba shi bai samu wannan moriyar ba saboda haka in ya zama na kawai haka za ka yi ta yi mutane kuma an bar su cikin wani hali na kakani kai lalle a nan ba a kyauta ba lalle a nan ba a kyauta ba amma kuma da mutum zai je ya hajji da wannan kujerar ta yi ko ba ta yi ba hajjinsa ta yi babu wani abin da yake da alaƙa da hajjinsa kwanaki can akwai shekul azhar muhammad sayyid dandawi ya fito ya ce duk wanda ya je hajji a kujerar gwamnati ba ta yi ba to amma dai malaman ƙasar sun yi masa ca <laughs> ba a ji daɗin fitowar ba to kuma abin da ya sa ya faɗi haka don ya kula cewa hatta ita wannan kujerar da ake rabawa wasu 'yan tsirari ne kullum take kai kawo a kansu wanda ya je bana shi zai je bana shi zai je baɗi hakanan za wanda ya je shi ake ta ƙara bawa to shi ya sa watakila ransa ya ɓaci ya ga cewa ba ra'ayi wannan fatawa ɗin ya ce yaya hukuncin sallah akan tabarma ko sallaya mai hotuna babu shakka ya saba wa sunna ka yi sallah akan wani wata shimfiɗa wacce ke da hotuna domin wannan hotunan suna iya su ɗau hankalinka su hana ka kushu'i a cikin sallah amma da mutum zai yi ba tare da ya rasa kushu'insa ba sallarsa ta yi amma ana so a yi sallah a gurin da babu abin da zai ja hankalin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi sallah da wata ambijaniya ta wani mutum da ake kira Abu jahab wata riga ce amma jikinta akwai akwai zanen tutoci sai ya zama na wannan zanen yana ɗaukan hankalinsa da ya gama sallah sai ya cire ya ce a mayar da ita a zo masa da wata to kaga wanda yana nuna cewa idan an yi sallar ta yi amma kuma bai dace a yi a sallah a gurin da zai dinga jan hankalin mutum ba sannan kuma ya ce yaya hukuncin sallah a gaban limami idan har ya kasance masallaci ya cika bayan liman can babu guri gefensa babu guri hagu ko dama to malamai wasu sun ce babu komai mutum ya salla a gabansa tunda a lokacin ba inda zai salla sai a nan din amma idan har akwai guri a baya akwai guri a hagunsa ko damansa mutum ya shige gaba to anan ya saba tsarin ya sallah da yadda ake gudanar da limanci wasu malamai sun tafi akan bacin sallar wannan mutum sallarsa ta ɓaci duk da cewa wasu basu su sallarsa ba amma wasu ce sallarsa ta ɓaci domin a wannan yanayi babu larura idan da larura babu komai wanda ya ce mutum baligi ya karantar da matan aure da ba maharramansa ba shin ya halatta yana son aya ko hadisi eh, ya halatta ya halatta namiji ya koyar da mace ko mace ta koyar da namiji wannan babu wani abu matukar dai ba za a samu na farko ba za a samu halwa ba na biyu ba za a samu tabarruji ba wato mata ba za su caba ado ba su zo makaranta za su yi shiga ta kamala to wannan babu komai kamar yadda kasancewa babu laifi mace ta shiga kasuwa ta je kanti ko da namiji ne yake tsaron kantin ta yi ciniki ta sayi abin da take bukata ta taya ya ce ga farashi ta nemi ragi daga baya ta biya shi matukar ne ba tare da an yi wata halwa ba ko an yi wasu maganganun da suka saba shari'a babu komai wannan ba ya hana kasancewarsa ba muharraminta ba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hudu ba a ranar idi ya ga cewa wasu daga cikin mata hudubar ba ta same su ba sai ya tashi ya kira bilal aka je inda suke ya sake musu wata hudubar daban idan ka ce ai shi manzan allah ne to bilal fa bilal ai ba manzan Allah bane kuma da shi aka je saboda haka ba wani abu in ka ce ba za a yi ba to sai ka hana su har zuwa kasuwa sai ka hana su har ciniki a kasuwa duk sai ka ce haramun ne mace ta yi wannan kaga kuwa babu wanda zai saurare ko a gidan ba za a bi wannan fatawar ba to tambayarsa ta biyu duk dai abu ɗaya ne wai malam ya halatta baligi ya tara matan aure ya yi musu wa'azi duk ɗaya ne da karantarwa da wa'azi duk ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama mata sun zo sun same shi suka ce ya rasulullahi ghalabana alaikar rijal faj'al lana yawman natika fi ya ma'aikin Allah mutane sun fi sun rinjaye mu akan ka maza sun rinjaye mu akan ka ma'ana duk darasin ka na maza ne saura ka sa mana wata rana da zamu dinga zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa musu wata rana su dinga haduwa a gidan ɗaya daga cikin su yana zuwa yana musu karatu saboda haka wannan ba komai ba ne matukar dai za a samu cikakkiyar shiga ta kamala sannan kuma za a kiyaye dokokin musulunci ba wani abu kamar yadda mace take zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tsaya a sahun baya maza kuma suna gaba a yi sallah akwai a wancan lokaci ma akwai saboda talauci har ya kasance sahabbai da dama daga cikin su kayayyakin su duk sun yayyage idan mutum yayi ruku'u sai tsiraicin sai ya bayyana annabi ya ce wa mata to kada wata ta dago kanta har sai ma maza sun dago daga ruku don kada wata ga tsiraicin wani annabi bai hana su zuwa masallaci ba in yanzu ne hana su zami yi wallahi hana su zami yi cewa za a yi ka a su shigo kuma annabi hana su ba kuma a zamanin annabi akwai masu zuwa munafukai wanda suke zuwa masallaci saboda mata sau haka ba za su zo kuma da wuri ba sai su zo sahun ƙarshe saboda mata suna abin nan da an yi ruku'u sai su dinga leƙen su ta ƙarƙashin kafafuwa Allah ya ce Allah ya saukar da wannan ayat cikin ta wala qad alimna al musta'khirina minkum wala qad alimna al minkum wala qad alimna al ubangiji ya san masu zuwa da wuri ya san kuma masu makara masu makara nan su ne munafukai to kaga duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba don haka ce la iman ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci duk da su tsaya su yi sallar su a gida yafi alkhairi saboda haka annabi ya hana su a hana su zuwa don haka dan an ce wato makaranta ba a samu matan da za su karantar ba sai maza wani ya ce ba za a je ba lalle wannan yana so ya yi wa wato mata wani ya jefa su cikin wani hatsari ne babba muna ga waɗannan su ne 'yan tambayoyin da za mu ansa da fatan allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu a jiya mun tsaya kan aya ta nawa hmm? to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا وهم يقنون صدورهم ليستخفوا منه على حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور الله مدعوك سرك سركي على كسورنا innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min su suna kawar da kirajensu suna karkatar da kirajensu liyastakhfu minhu domin su boye masa ala hina yastakhshuna thiyabahum ku saurara lokacin da suke lulluba da tufafansu ya alamu ma yusirruna ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa innahu alimun bi sudur lalle Allah masani ne game da abin da suke yake cikin kirasa ubangiji kamar yadda muka gani a ayoyin da suka gabata ya gaya mana cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin alkur'ani kuma ya yi bayanin littafin nan daki-daki sannan littafin nan ya ƙunshi bautawa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani ba sannan kuma alkur'ani ya yi kira zuwa ga a nemi gafarar ubangiji a tuba sa yin neman gafara gurin ubangiji da tuba ga Allah shi zai sa mutane su samu rayuwa mai kyau rayuwa mai daɗi kuma ubangiji zai ba wa kowane mai aikin kwarai ladan aikinsa na kwarai ranar gobe kiyama ubangiji ya nuna mana cewa waɗanda kuma ba su yi haka ba ba su yi aiki na kwarai ba ba su tuba ba ba su yi istighfari ba to ubangiji mai tsananin azaba ne wa in tawallau in kuka juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir in kuka juya baya to ina jiye muku tsoron azaba wani ne mai girma to ubangiji ya nuna cewa a cikin mutane akwai waɗanda suka ansa wannan kira a cikinsu kuma akwai waɗanda suka bijire shi ne Allah yake bamu labari a nan ce ala innahum yasnuna sudurahum liyastaqu min ka saurara wannan harfut tambi ala din ana kiran shi harfu tambi ko adatu tambi ubangiji yana jan hankali ne da wannan duk lokacin da ka ji a saurara to hankalinka zai nutsu guri guda zaka bada hankalinka ka je me za a ce saboda haka daidai take da harafin taukidi daidai take da harafin karfafa magana daidai take da a ce lalle ko hakika ko tabbas innahum yathnuna sudurahum lalle su suna ainihin karkatar da kirajensu liyastakhfu minhu domin su boye masa to kaga wannan ayar abinda take nunawa a dunkule tana nuna cewa Allah madaukakin sarki babu wani abin da yake boyuwa ga barinsa ubangiji ya san asirru kal alaniya ya san abin da yake na boye kamar yadda ya san nasarari sarari ubangiji shine ya san abin da zukata suka kunsa abin da harshe ma bai furta ba ubangiji duk ya san wannan qur'ani cike yake da wannan kusan babu wata aya babu wani shafi da zaka buɗa a cikin alqur'ani baka ga wata ishara ba da take nuna maka ubangiji ya san abin da yake boye ya san abin da yake sarari wala qad khalaqnal insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حقيقة من هل تشبتم من سن أبن دلن ستكي سساكاوا أبن دكي ساكاوا أرنك أبنجي يتي يا سيش كما يافق ساق غريك سمد ainihin jijiyar wuyanka sama da jijiyar wuyanka ubangiji ya fi ka kusanci da kanka Allah ya cewa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu ku sani ubangiji ya san abin da ranku ta rawukanku suka ɓoye don haka ku kiyaye Allah wa ma kunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna shuhudan illa kunna shuhudan iz tufiduna fi wa ma an rabbika min mithqali zarratin fil ardi wala sama ubangiji yake cewa ba ka kasancewa cikin wani sha'ani ko ka karanta alqur'ani ko ka yi wani aiki face ubangiji yana halarci da saninsa mala'ikunsa suna halarci lokacin da kake yin wannan aiki babu wani abu da yake ɓoyuwa ga ubangiji kwatankwacin ƙwayar komayya yake ko sama da haka ko ƙasa da haka a cikin ƙasa ko a cikin sama ubangiji ya san shi wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ubangiji shi yake da mabuɗan gaibi wa huwa fatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal ya san abin da yake tudu ya san abin da yake cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fado daga wata bishiya face ubangiji ya san wala habatin fi ardi babu wata kwaya a cikin duhon ƙasa face ubangiji ya san da ita wala ratbin ko kuma wani danyen abu wala misin ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana nan a cikin littafi yana nan ubangiji ya rubuta shi ya san da zamansa saboda haka kaga babu wani abin da yake koyuwa ga ubangiji to ba su san wannan ba shi yasa suke tsammanin akwai abin da za su yi ya koyi ga Allah malamai sun yi sabani wajen fassara wannan aya ala innahum yathnuna sudurahum me ake nufi da wannan aya me ake nufi da kuma alahina yastakshuna thiyabahum lokacin da suke lullube tufafinsu sannan wannan damiri yastakhfu minhu shi wannan damirin minhu yana komawa ga waye ga Allah ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce wani bangare ne na mushrikai suke cewa idza aghlaqna abwabana wa arsalna suturana واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فكيف يعلم بنا suke cewa idan muka shiga gidaddajinmu muka kulle muka saki labulanmu muka lulluɓa da tufafinmu muka ɓoye gabar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatanmu yaya zai san da wannan to shine alƙur'ani ya sauka yake gaya musu cewa ya san da wannan ɗin ala ala hina ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ubangiji yace suna karkatar da kirajensu ko su ainihin boye wani abu a kirajensu domin su boye wa ubangiji kaga abin liyastakhfu minhu domin su ɓoye masa wa suke boyewa shine su ɓoye wa annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kenan wannan shine munafici su ɓoye masa abinda suke sabanin abinda suke bayyanawa wasu malamai suka ce a akwai wani mutum da ake kira al-akhnas ibn sharik al-akhnas ibn sharik munafiki ne cikin munafikai ya kasance mutum ne mai daɗin baki in ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ta masa bambadanci da zaƙin baki ya nuna shi ya kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam amma a zuciyarsa kuma babban makiyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya saukar da aya yana faɗar irin halinsa dan daga ji daga karanta wannan aya ya san da shi ake yi kamar yadda ake cewa mai kaza aljihu baya jimirin as da zarar an ya ji ana karanta wannan ayar Allah ya san waɗannan waɗanda suke karkatar da ƙirajensu suke ɓoye wani abu a zuciyarsu ya san da shi ake wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ga wasu daga cikin munafukai munafiki ne idan annabi sallallahu alaihi wa alihi ya zo zai shuɗe ta gabansa ko shi ya zo zai wuce ta inda manzo Allah yake wa'azi shi kenan sai ya juya baya ya karkatar da kirjinsa wai ba zai fuskanci inda annabi yake ba ya ainihin sunkuyar da kansa ya rufe fuskarsa wai kada annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya masa wa'azi shine Allah ya ce ai ubangiji ya san san da suke yin wannan din saboda haka kaga kenan liyastakhfu minhu yana komawa zuwa ga annabi kenan damirin yana komawa zuwa ga annabi ubangiji ya san waɗannan da suke ainihin ɓoye maka suna sun koyar da kai suna lullaba kansu wai kada ka gane su wasu malamai suka ce wannan aya ubangiji yana magana ne akan mutanen da suke aikata mummunan aiki a lokacin da za su aikata mummunan aiki din sai su je su ɓoye su lullube kansu wai kada a gansu sun manta cewa ubangiji madaukakin sarki yana ganin su yastaghfuna ne minan nasi wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min suna ganin suna koyewa mutane amma ba su koyewa Allah ba saboda haka ubangiji yana ganin su lokacin da suke yin abin da bai yarda da shi ba lokacin da suke faɗar abin da Allah madaukakin sarki bai yarda da su faɗe shi ba Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo cikin Sahih Bukhari yana cewa wannan aya ta sauka ne game da wasu mutane waɗanda suke cewa ba za su sadu da matansu ba a filin Allah inda sama wato idan babu inda babu rifi wai Allah kai ya gansu ko ba za su shiga su yi ba haya ko bayan gari ko wanka ba a inda yake buɗaɗɗe wai kada Allah ya gansu to ya za a yi ka ɓoye wa Allah ci cito ai yana ganin su ba inda za su shiga baya ganin su kamar wani ɗaya daga irin irin wani malamin alƙur'ani yuna irin 'yan alƙur'ani zalla ɗin nan wanda ba maganar hadisi alƙur'ani zalla ya je hajji sai ya ce wai shi ba zai yi ɗawafi ba ba wando saboda haka shi da wandonsa ya yi ɗawafi so ya a zo ya zai zo har zai zo gaban allah kuma ya cire wandonsa ka ji jahili don banda ka ta fara jahili waye zai faɗi wannan magana yana gaba dawafin fa in ya mutsu ban daki zai shiga kuma zai tuko wannan nasa ko ubangiji ba zai gashi nan ba saboda haka yayin hajjin sa shi ba zai cire wannan sa ba saboda kai yayin tsirara ubangiji ya ganshi to shine Allah ya saukar da wannan ayar cewa yana ganin su duk abin da suke yi yana ganin su Allah madaukakin sarki ya ce ala hina yastakshuna thiyabahum ku saurara lokacin da suke lullube su. wato suke lullube kawunan su kas su ji abin da manzon Allah yake faɗa na wa'azi kas su ji maganar Allah kas su ji alqur'ani kamar yadda Allah yake gaya mana halin da mutanen annabi nuhu suka rika yi masa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا mutanen annabi nuhu suka rika yi masa irin wannan halin yace duk sanda na kirawo su ina musu wa'azi dan ka gafarta musu sai su ɗau 'yan yatsunsu sai su tusa a cikin kunnuwansu sannan su lullube kawo kansu da tufafinsu wai kada su ma ji abin da nake faɗa su toge a bisa abin da suke yi su ci gaba da yi bisa girman kai to ubangiji duk ya san wannan abu kuma ba abin da za su yi su ɓoye wa Allah shi ne ce ya alamu ma sirruna ya san abin da suke ɓoyewa wa ma nuna da abin da suke bayyanawa al'alaniyatu sirru asirru hu kal'alaniya abinda ka ɓoye a gurin Allah kamar ka bayyana shi ne domin innahu alimun bi zati sudur ya san abinda zukata suka ɓoye ya san dukkan abinda mutum ya ɓoye a ransa tun ma bai furta ba ubangiji ya san wannan kamar yadda wani abinda mawaki na jahiliya zuhair ibn abi sulma yake cewa wala taqtumullaha ma fi qulubikum liyakhfa wa mahma yuktamillahu ya'lamu ce kada ku ɓoye abin da yake zukatanku wai kuna tsammanin zai buya ga Allah ya ce duk abin da kuka ɓoye ko yaya kuka kai ga ɓoye abin da yake rijinku ubangiji yana sanin wannan yu'akhkhar fa yudha fi kitabin fa yudakhar li yawmi hisabin aw yu'ajjal fa yunqami ubangiji zai iya jinkirta abin mutum yayi ta yin abu yana zaton kamar Allah bai sani ba amma ana nan ana rubuta masa shi a cikin littafi domin ranar hisabi idan ta zo ubangiji ya sakanka masa bisa ga abin da ya yi na mummunan aiki au yu'ajjal fa yunqami ko kuma tun anan duniya ubangiji ya gaggauto masa da azabarsa a yi masa ainihin ukuba tun anan duniya ka duba wannan mawaki ne tun a jahiliya ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat amma ya san cewa ubangiji ya san komai duk kankantar ubangiji ya san shi yana da wannan aqidar yana da wannan tauhidin amma kuma sai aka samu wasu bara gurbi a cikin musulmi wanda suke cewa Allahu ya'lamul kulliyat wala ya'lamul juz'iyat wai ubangiji ya san abubuwa ne a dunkule amma bai san su ba a filla fillan su a ɗaiɗaikun su amma a dunkule ya sani kaga wannan kafirci ne mutumin da zai faɗi wannan ya bar musulunci ce Allahu ya'lamul kulliyat wala ya'lamul juz'iyat wai idan kaga bishiya tsaye ubangiji ya san da zaman bishiyar ya san da wannan bishiya duk bishiyoyin da suke nan ko ina ubangiji ya san su amma kowane ganye daga ciki wannan ubangiji bai sani wannan kafirci ne wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba haka Allah ya ce duk ganyen da zai faɗi daga ubangiji ya san da zaman sa don haka mutum ya ce ubangiji ya san kulliyat bai san jusiyat ba wannan kafirci ne da an samu wasu daga cikin malamai waɗanda suka kwankwaɗi falsafa sun yi irin wannan magana irin su irin su uh, uh, ibn rushd al-hafid ya yi irin wannan magana duk da dai ana fatan ya tuba shi ba ya kakabe wannan abin daga karshe amma mummunar magana ce falasifa su sa su faɗi irin wannan magana saboda ba san Allah ba amma wanda ya san Allah ba zai faɗi wannan magana ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mamin dabbatin fil ardi دابة في مُقَامَتُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ نعم وبنجد يتي وما من دابة في الأرض باب وتدبى دورا قسا إلا على الله رزقها فاتي انت تينا وبنجد ويعلم مستقرها وما ينا سند وتبتتا wa mustaudaha da ma'ajiyarta kullum fi kitabin mubin duk waɗannan abubuwa suna nan cikin littafi wanda yake mubinin mabayyani ubangiji ya ce wa ma min dabbatin ma nafiya ce min kuma malamai a tafsiri sukan ce sila ce malaman nahu su ce za'ida ce litaukidin nafi wa ma min dabbatin ai wa ma dabbatun babu wata dabba kun ga dabbatun kira ce fi siyakin nafi sannan kuma min ta zo bayanta wacce take kara tabbatar da wannan nafi din ma'ana babu wata dabba babu wani abu wanda yake rarrafe a doron ƙasa babu wani abin da yake taka bayan ƙasa illa lahi rizquha face arzikinsa abincinsa yana gurin ubangiji ubangiji ya amfani da karma ala lahi ma'ana ubangiji ya wajabta wa kansa wannan ba wani ne ya wajabta masa ba don haka wujuban minhu huwa allazi kataba ala nafsihi shi ya rubuta ma kansa wannan ba wani ne ya wajabta masa ba wasu malamai suka ce zahirin wannan ayar yana nuna umumi ma'ana dukkan wata dabba abincinta yana gurin Allah suka ce amma wannan al'am allazi urida bihul khusus ne umumi ne amma khususi ake nufi suka ce saboda akwai dabbar da za ta halaka kafin ma ta ci wani abu na arzikin Allah wato za a iya samun dabbar daga haihuwarta ko dan adam ma daga haihuwarsa tun ma bai fara shan nono ba ya mutu suka ce to waɗannan ba su shiga cikin ƙarƙashin ayar ba wasu malamai suka ce a'a ayar fa'amma ce fi kulli dabba kowa kowane halitta ya shiga cikin wannan ayar domin hatta wadda bai samu rayuwa ba lokacin da aka haife shi ma'ana bai jima ba ai ubangiji ya busa masa rai lokacin da yana cikin mahaifiyarsa kuma yana ci ya sha daga cikin mahaifiyarsa daga abin da mahaifiyarsa take ci ta sha wannan ba arziki bane daga Allah saboda haka babu wata dabba sawa'un wanda ya da rai da wanda yazo ya mutu bayan haihuwarsa wannan duk ubangiji shi yake azarta su domin ran ba da ya hura musu shi kansa ai arziki ne saboda haka babu wata dabba face ubangiji in an ce dabba anan dan adam ya shiga kullu ba ya dubbu fil ard alal ard duk wanda yake tafiya a doron ƙasa duk wani abin da yake taka doron ƙasa yana tafiya ya shiga cikin wannan aya saboda haka ubangiji maɗaukakin sarki yana ba da labarin cewa shi yake azurta bayansa gaba ɗaya shi ne yake tarbiyar kowa ya ciyar da kowa babu wani abu daga cikin halin ɗan adam da yake ɓuya ga Allah babu wani abu daga cikin hali na halittarsa da yake ɓuya gare shi don haka kuma shi yake azurta ku to inda shi yake azurta ku ya zai kasa sanin halin da kuke ciki dole ya san halin da kuke ciki suka ce arrizqu Hakikatun rizki. in aka ce arziki abinda ake nufi da arziki ana nufin abinda mai rai zai ci domin ya ci gaba da rayuwa kuma jikinsa ya ci gaba da haɓaka shi ake cewa arziki duk abinda mai rai zai domin ya ɗore cikin rayuwarsa kuma jikinsa yana haɓaka wannan shi ake cewa arziki to amma ibnu taymiya yana cewa lafazin arziki lafazi ne wanda yake da ijmali dan an ce arziki to wannan kalma ce wacce ke zuwa a dunkule wani lokaci akan yi amfani da ita ana nufin abin da Allah ya halatta maka ka ci abin da ya zama halal gare ka almubahu laka akan yi amfani da kalmar arziki ana nufin wannan don haka kaga haram ba zai shiga ba kamar yadda Allah yake cewa min ma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abin da muka azurta su kaga anan ana nufin abin da Allah ya baka na halal kai ma kana ba wani ba ana wato ziga ka bane ka nemi haram don ka ciyar ana nufin ka nemi halal kuma ka ciyar daga halal din kamar yadda Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut ku ciyar daga abin da muka azurta ku ma'ana muka ba ku na halal tun gabanin mutuwa bata zo muku ba wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra wanda muka bashi arziki arziki mai kyau kaga anan haram bai shiga ba to kaga anan duk Allah ya yi amfani da kalmar arziki amma ana nufin me ana nufin halal banda haram akwai kuma inda za a amfani da kalmar arziki ana nufin abinda dan wani abu mai rai zai yi amfani da shi zai ci ko ya sha ko da kuwa ba halal bane ko da kuwa ba mulkinsa bane to kaga anan haram ma zai iya shiga ciki kamar yadda yake cikin wannan aya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha duk abinda dan adam me wanda duk abinda wani halitta zai ci a doran kasa sawa'un zai ci ta hanyar halal ne ko zai ci ta hanyar haram ne wannan dai daga Allah yake ubangiji shi ya halicci wannan abinda ya ci din ko abinda ya sha din annabi sallallahu alaihi wasallama da ya fadi zango zango na halittar dan adam kaga a cikin bayaninsa yake cewa za a aiko masa bayan ya cika wato a kwana arba'in na hudu za a aiko masa da mala'ika ya rubuta ajalinsa fa ya amurhu bi katbi ya umarce shi kuma ya rubuta arzikinsa ma'ana abin da zai ci kaga anan halal da haram ya shiga kalmar arziki anan ta kunshi halal ta kunshi haram ubangiji zai sa a rubuta mai zai ci ta hanyar halal zai ci ko ta hanyar haram zai ci saboda haka babu wani dabba face arzikinta yana gurin ubangiji don haka kaga ashe kenan idan mun san haka za mu san cewa ubangiji ya yanka wa kowa abin da zai ci tun yana cikin mahaifiyarsa kowa an raba an bashi babu wanda zai ci na wani to wannan ta sa wasu sai suka fahimci kenan ashe ba dole ka tafi nema ba tunda dai an riga an yanka an raba an rizqu madmunun wa maqsumun to ba sai an tafi nema ba ubangiji ya lamince maka ya ce wa ma min dabbatin illa ala allahi rizquha wani ya ce shi a dalilin wannan ba sai ya fita nema ba ubangiji ya lamince masa har aka samu wani da ake gaya wa imamu ahmad shi saboda wato wai aiki da ayar ba ko abinci ya gani ba zai matsa gurin abincin ba wai illa alallahi rizquha saboda haka sai an ɗauki abincin an tura masa kurinsa sannan ba zai sa hannu ya ci ba wai illa alallahi rizquha sai an ɗauki abincin kuma an bude bakin shi an zuba a ciki ai sai sai hadewa kuma ya ce illa alallahi rizquha to amma da an jefa masa a baki kuma sai sai ya haɗe ashe kaga wannan kawai kawai shakiyanci ne shi yasa da aka gaya wa Imam Ahmad yayi inkari inkari mai tsanani yace wannan bai san Allah ba bai san Allah ba ka ce illa alallahi rizquha ko ba zai ci abinci ba abincin ma gashi an kawo sai an matso da shi kusa da shi bayan an matso da shi kuma sai an buɗe bakin sa an jefa masa loma to dan me yake taunawa ya hadiye ai sai yin komai ya ce ubangiji ya tura masa ci cikin cikinsa ya bar shi a baki to amma dan ya ya san cewa kuma an je makura sai shi kuma ya tada nashi aikin to akwai tambaya da aka yi wa ibnu taymiya alaihi rahmatullah game da wata magana da abu hamidul ya faɗa a cikin littafin sa minhajul abidina abu hamidul a cikin wannan littafi yana cewa arziki an lamincewa kowa ubangiji ya lamincewa kowa saboda haka bawa ba tilas ne ya nemi arziki ba ba tilas ne ya nemi abinci ba domin ubangiji zai ba shi arzikin bi fi'ili sababin wa bi ghairi sabab ko ya kama sababi ko bai kama sababi ba ubangiji zai bashi yayi hujja da wannan ayar ce ai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha har ma yake cewa su kansa annabawa da waliyai masu tawakkali ba sa neman arziki ba sa neman abinci zaune suke yi kawai suna bautar Allah don haka shi yana kira ga masu bautar Allah su sanya wannan shine su. a cikin wannan littafin nashi hajjul abidi ce yana kira su sanya wannan shine tsarin su ba sai sun fita sun nema ba ubangiji zai kawo musu arzikin su daga duk inda yake ya lamince musu wannan ya dauke musu wannan to shine aka tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa yaya irin wannan magana take Ibn Taymiyyah ya bada ansa cikin risala wa ke doguwa amma takaitacciyar maganar da yake yake cewa irin wannan magana daga zali yake faɗa a cikin littafinsa wasu daga cikin jama'a sun faɗi irinta amma malamai da daman su ba su faɗi irin wannan magana ba ba sun saba ma wannan magana ce duk wanda yake tsammanin tawakkali yana wadatar da mutum ba sai ya nemi sababi ba to babu shakka ibnu taymiya ya ce wannan bataccen mutum ne wanda ce kawai zai yi tawakkali ba tare da riko da sababi ba ya ce to wannan ya bace kamar wanda zai yi tawakkali zai ce tawakkali shi kadai ya ishe shi ba sai ya yi aikin da zai shigar da shi aljanna ba in ubangiji ya rubuta dan aljanna ne zai shiga in ya rubuta dan wuta ne kuma babu abin da zai yi ya sa shi aljanna sai ya ce ya daina aikin kwarai ya ce to wancan mai irin wannan tawakkali ya ce ba zai tafi neman abinci ba daidai yake da wanda zai ce ba zai yi sallah azumi zakka ba ba zai taɓa yin wani aikin alheri ba wai ai yana nan yana tawakkali don ubangiji ya riga ya gama yanke hukunci ya gama tsara komai da komai shi sai inda aka yi da shi ba zai yi aiki ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljanna wan nar babu wani ɗaya daga cikin ku face an rubuta masa masaukinsa a aljanna ko a wuta lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sai sahabbai suka ce ya rasulullahi afala da'ul al'amal wa nattakilu ala alkitab ya rasulullahi ba za mu barto aikin da muke ta yi din ba kawai mu dogara da abin da aka rubuta mai annabi ya ce musu sai ya ce da su la a i'malu fa kullum muyassaru lima kuli kala. ku je ku yi ta aiki kowa ana hore masa irin aikin abin da aka halicce shi dan shi haka mumini zai yi aikin imani domin dan wannan aka halicce shi kafiri kuma zai aikin kafirci domin dan wannan aka halicce shi fajiri zai ga yana fajirci domin dan wannan aka halicce shi don haka i'malu fa kullum muyassaru lima kuli kala. haka nan ya zo a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallama an ce da shi A aita ma ya'malu an-nasu fihi wa yakdahuna fi ma jaffat al-aqlam wa tuyat as-suhuf a fi ma jaffat al-aqlam wa tuyat as-suhuf ya manzan Allah baka ga aikin da mutane suke yi ba wahalar da jama'a suke sha suna shan shi ne kuma a cikin abin da aka riga aka ainihin abin da alƙalin suka bushe aka rufe takardu aka naɗe takardu ma'ana suna yin aiki ne bayan an riga an gama rubuta komai an kaddara komai sai annabi ya ce da su la i'malu fa kullum yassarun lima khuliqala ku yi aiki kowa ana hore masa abin da aka halicce shi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa al asbabul makhluqa wal asbabul mashru'a min al qadari dukkan asbab waɗanda suke na shari'a kamar mutumin da zai shiga aljanna sai ya yi aikin kwarai sai ya yi imani ya yi aikin kwarai wannan sabab din shi ma yana daga cikin kaddara wanda kuma zai shiga wuta shine yake aiki yan wuta wannan sabab din shi ma yana daga cikin kaddara haka nan al-asbabul makhluqa su ma min al-qadari suna daga cikin kaddara ka ganka kai dan kasuwa ne hanyar cin abincinka hanyar kasuwanci wannan yana daga cikin kaddararka ka ganka kai ma'aikacin gwamnati ne hanyar cin abincinka shine hanyar aikin gwamnati wannan yana daga cikin kaddararka saboda haka dukkan waɗannan abubuwa al'asbab ɗin dukkan su min alƙadari shi ya sa lokacin da sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama a ra'aita ruƙan nastarki biha wa tuƙan nattaki biha wa adwiyatan natadawa biha hal taruddu min alƙadari shai'a suka ce ya manzan Allah ka ga wato ka babu labarin ruƙuya da muke yi tofi da muke yi wannan tawaida da muke yi da kuma ainihin rigakafi da muke yi da kuma ah, magani da muke sha shin duk wannan zai iya canza kaddara zai iya ture kaddara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hiya min alqadari waɗannan su ma duk suna cikin kaddara haka addu'a da kake yi min alqadari nabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaruddu alqadara illa addu'a ba abin da ke mayar da kaddara sai addu'a ubangiji ya kaddara wani abu zai same ka idan kai addu'a ubangiji ya ije maka abin har ta kai sayyidina abubakar yana addu'a yana cewa ya ubangiji in kunta katabtani ne famhuni ne sa'idan ya ubangiji in ka rubuta ni dan wuta ka goge ka rubuta ni dan aljanna yamhu Allahu ma sha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab ubangiji yana share abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama domin kundin littafin gaba ɗaya a gurin sa yake saboda haka ubangiji na iya canza abin da ya so ya canza babu wanda zai hana shi canzawa in ya ga dama ya canza bayan ya rubuta mutum dan wuta idan mutumin nan ya kasance yana ta addu'a ubangiji ya canza masa halayensa duk zai yi ubangiji zai yi wannan abinda dai yake aqida shi da abinda ibnu taymiya yake cewa al-iltifatu ila al-asbab shirkun shirkun fi tauhid wa mahwun wa asbabi an takuna asbaban naqsun fil Mutum ya ce ba ruwan shi da sabab a abin yace zai rike sababin shine mai tasiri ya ɗauki sababin shine mai tasiri ba dan abu kaza ba fa ba zai samu kaza ba ko ba dan abu kaza ba da kaza bai same shi ba ya mayar da wannan abin shi yake yin tasiri ya ce wannan shirka ne a tauhidi sannan mahol asbab an ta kona asbaban naqsun fil akli mutum ya ce ba zai rike asbab ba ya ce ba wani sababi abubuwa hakanan suke zuwa katsahan hakanan to kuma wannan tawaya ce a hankali don in ba mahaukaci ba ba wanda zai zauna an ka abinci ce sai an turo mishi sai an sa masa abai kaga wannan ai naqsun ne fil aqli mai hankali ba zai wannan ba mutum ya ce yana son haihuwa amma ba sai ya aure ba kaga wannan mahaukaci ne mutum ya ce yana jin yunwa amma ba zai ci abinci ba kuma so yake ji ya koshi kaga wannan mahaukaci ne saboda mahawul asbab naqsun fil akli mutum ya share sababi kuma ya ce ba zai yi riko da su ba wannan kuma tawaya ne a cikin hankali sannan kuma al-i'radu anil asbab al-ma'mur biha shi kuma qadhu fi shar'i mutum zai kawar da kai daga sababban da ubangiji ya umarni da su a ce misali ubangiji ya ce sai ka yi imani ka yi aiki na kwarai za ka shiga aljanna mutum ya ce a in allah ya rubuta shi dan aljanna ba sai ya yi wannan ba ma kawai zai sami kanshi cikin gidan aljanna ce to kuma wannan tawaya ce suka ne ga shari'a suka ne ga shari'a don zai zama kenan ubangiji ya yi umarni da kyawawan abubuwa ya hana mummuna a banza kenan tunda ba za su zama sanadiyar shigarka aljanna ba za su zama sanadiyar tsiranka daga wuta ba a waka ubangiji ya sauƙaƙe sabubba daban-daban abinda ya kamata bawa kada ya zan ya ƙallafa ransa zuciyarsa ta dogara akan abin da yake sababi ba Allah ba ya sanya sababin shine na ƙarshe wannan yana zama matsala a cikin tauhidin mutum saboda haka idan har sabubba da ubangiji ya riga ya kaddara wa mutum akwai wanda ubangiji ya yi umarni da aikata su a yi riko da su tare da tawakkali bisa ga Allah kamar mutumin da zai yi farilla ya ba da duk abubuwan da Allah ya wajabta masa kamar mutumin da zai yi jihadi ya je ya yaƙi abokan gaba ya ɗau makami ya sanya silke domin kare kansa ba zai zauna ba ya ce ai ubangiji idan ya yi nufin zai karya abokan gabanmu ko ba mu fita jihadi ba zai karya su annabi sallallahu alaihi wasallam a filin jihadi ya dinga daga hannu yana addu'a ba gida ya kwanta bai ce sahabbai don su shiga gida kulle a yi ta addu'a a tsakiyar fili ya ɗaga hannu yana addu'a na Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba falin tu'bada fil ard Allahumma anjizni ma wa'adtani Allahumma anjizni ma wa'adtani yana ta addu'a har gwadansa yana faduwa ƙasa sayyidina Abubakar yana daukowa yana mayar masa yana cewa hasbuka hasbuka ya ishe ka kafaka ka rabbuk yadda kake roƙon ubangiji ya ishe ka ubangiji zai zai biya maka abin da kake so annabi ya yi wannan addu'a ne a fagen daga ba a gida ba ta ka sai an rike sabab shi ya sa lokacin da tatar suka kutso kai cikin garin Dimash suna neman su ainihin mamaye garin kamar yadda suka mamaye wasu garuruwa shugabannin suka tsere aka bar talakawa da ƙaddararsu a lokacin kafin shugabannin su gudu suka tara malamai a masallaci cewa to gafa mutanen nan ba mai iya cin musu da yaƙi domin ƙasashe daban-daban sun biyo sun lashe ballantana mu mai kuka ga ya kamata a yi sai wasu malamai tashi suka yi suka ce a yi ta'addu'a wai a yi ta'addu'a ibn taimiyya ce a'a yana cikin malamai tashi ya ce a'a da mara za mu yi mu fita yaƙi mu je mu tare su in mun yi haka tabbas za mu ci nasara suka dube shi suka ce ka ce insha Allah ya ce insha Allah ta hakikan la ta'alika ya ce ina faɗar insha Allah bisa tabbaci ba wai bisa ina tantama ba kuma aka fita aka je aka gwagwagwa aka yi kirjiya Allah maɗaukakin sarki ya bawa ainihin musulmi nasara a kansu shi kaga da an daka ta malaman nan da sai dai a zo a same su a masallacin a rusa masallacin a kansu duka a yayyanka su ashe ubangiji yana buƙatar a rike sababi to haka nan abin da ya shafi ci da sha dole ne sai ka tafi nema ba wai zama za ka yi ka ce ubangiji abin da ya rubuta maka zai zo ya same ka ba ai rabon tsuntsu baya hawa sama wai ko ya hau zai faɗo rabon kwaɗo kai rabon tsuntsu kam zai bi shi amma kwaɗo yana ƙasa to haka za ga malamai sun yi magana game da azzat ga mai hajji wato guzuri ga mai hajji shin ya kamata ya ɗau guzuri in zai tafi hajji ko sauran tafiye-tafiye a ɗau guzuri ko ba ɗau? wasu suka tuma suka ce ai ba sai an yi guzuri ba wai tawakkali ne ba sai ka yi guzuri ba amma abin da yake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnar khalifofinsa guda hudu shiryayyu da sunnar sahabbansa da sunnar tabi'ai da manya-manyan malamai shine suna yin guzuri lokacin da za su tafi hajji. suna yin guziri lokacin da za su fita tafiye-tafiyensu wannan shi ne abin da yake sunna shi ne ɗa'a ga Allah shi ne ɗa'a ga manzan Allah domin a cikin wannan guzirin za ka amfanar da kanka kuma za ka iya amfanan ma da wani yin saɓanin haka saɓa wa Allah ne da manzansa shi ya sa malamai suka sanya azad a cikin al'istiɓa'a ga duk wanda yake zai je hajji amma ba shi da guzuri ko da yana da kuɗin abin hawa amma ba shi da guzuri to hajjin bata zama wajibi a kansa ba domin har yanzu bai samu bai shiga cikin limanin safa ilaihi sabila ba sai lokacin da ya samu guzuri don haka ubangiji ya lamunce wa bawa arzikinsa don haka duk abin da ubangiji ya rubuta wa mutum na arziki zai same shi amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ba zai rike sababi ba idan bai rike sababi ba ta yi ma ya ci haramun idan bai je ya nemi halal ba ta yi ya ci haramun sababi da dan adam yake samun ainihin yake samun abinda ubangiji ya rubuta masa na arzikinsa da shi ya kasu kasu kasu akwai sababin da yake fi maqdurul abdi akwai sababin da yake laysa fi maqdurul abdi akwai sababin da bawa zai iya akwai wanda ba zai iya ba kamar yadda akwai sababin da yake mu'tad an saba ganin sa akwai sababin da yake nadir sababin da bawa zai iya shine kana iya zuwa kasuwa kana iya yin ainihin dako kana iya yin leburanci kana iya aikin gwamnati duk wannan sababi ne fi maqdurul abd ubangiji ya sanya bawa mai iya yin wannan ne akwai sababin da laysa fi maqdurul abd idan idan ainihin manomi ya zo ya yi shuka ba ya da ikon ya sanya samaniya ta yi ruwa har ainihin ruwan sama ya zubo har wannan suka ta fito wannan ba a hannun hannunsa yake ba hatta ɗan kasuwa da zai fita kasuwa zai iya tallata hajarsa ya fito da ita ya kura ya rata ya zuga ta ya yi mata kore amma kuma wannan ba shi zai sanya wa mutane san abin ba ubangiji shi zai sanya musu san abin su so abin har su saya to akwai sababin da yake fi maqdurul bawa zai iya yin shi akwai kuma wanda ubangiji ne kadai zai iya yin shi sannan akwai sababin da yake mu'tadun ne an saba ganin shi ka je ka sayar a baka kuɗi ka samu abin da zaka ci wannan an saba wannan yana ya kawo maka kyauta wannan ya baka taimako wannan duk an saba ganin wannan akwai kuma wanda yake laisa laisa mu'tadan nadiran yakan faru amma ba sosai ba kamar irin annabi yayi addu'a abinci ya karu ya habaka yayi wa ruwa addu'a ruwa ya yawaita ya ishi mutane masu yawa kamar wani salihi ya addu'a abinci dan kadan ya yawaita duk wannan sabab ne amma laisa mu'tada ba a saba da shi ba kamar wani lokaci ubangiji ya rike ya rike ruwa a samu fari san wato ba a samu ruwan sama ba amma ubangiji kuma ya aiko wata iska wacce wannan iskar ita ce za ta sa amfanin gona ya kyau ubangiji duk yana iya yin wannan amma sabab ne wanda yake nadir ba a saba da shi ba to duk abin da yake sabab wajibi ne dan adam idan har yana cikin makudurin dan adam ya ainihin yi ƙoƙarin nemansa Allah maɗaukakin sarki ya sanya komai da sababi ka duba annabi Dawud Allah cewa wa allamnahu san'ata labusin lituhsinakum min ba'sikum mun sanar da shi yadda zai dinga ƙera silke wanda zai dinga muku kariya daga yaƙe-yaƙen ku kaga aka sanya silke shine sababin da za a samu kariya lokacin da ake yaƙi ubangiji ya sanya sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum ubangiji ya sanya kayayyakin da za su kare ku daga zafi da wanda za su rinka kare ku daga ainihin sanyi da wanda za su rinka kare ku lokacin yaki duk ubangiji ya sanya waɗannan abubuwa tare da waɗannan asbab din to haka nan annabawa dukkaninsu suna da sana'ar yi babu wani annabin da ba shi da sana'ar yi babu wani annabin da ba shi da sana'ar yi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna afdala ma akala rajulu min kasbihi yana daga cikin mafificin abin da dan adam ya ci ya kai bakinsa abin da ya ci daga ainihin abin da ya tsoruta cewa inna dawud wa kana dawud ya akulu min kasbi yadi annabi dawud kira yake yi yana ci daga abin da hannunsa ya tsoruta hakanan zakariya ya kasance jar ne annabi zakariya ya kasance kafinta ne kafintanci yake yana cin abinci annabi ibrahim salam khalilun rahman dabbobi yake kiwo makiyayi ne dabbobi yake kiwo kuma yana da dabbobi masu yawa shi ya sa ma in yayi bakin ma da bai san su ba sai ya kai musu ijlin hadith wato gashashen dan baraki kaga in babu wadata ya za a yi bakin da baka san su ba ka ba su gashashen dan alamar kaga akwai abin kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kiwo ga mutanen maka ya yi musu kiwon dabbobin su suna dan bashi wani albashi ya ce to babu kuma wani annabi sai da ya kiwon dabba a kenan babu wanda zai zauna ya ce shi kawai za a zai samu ya ci abilis wannan babu shi dole ne sai ya nema ubangiji ya sanya komai da sababi illa iyaka abin da ba a so kada ka mai da duniya ta zama ita ce a zuciyarka ka bar duniya a tafin hannunka kada ainihin abin duniya ya hana ka kai alkhairi kada samu ya hana ka da tsoron talauci ya hana ka ka taimaki addinin Allah gashi abin a hannunka amma ba za ka iya fitarwa a taimaki addinin Allah ba wannan abin da shi abin da ba a so kenan annabi yana cewa man kanat al-akhiratu hammahu ja'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghima wanda duk lahira ita ce a zuciyarsa ubangiji madaukakin sarki sai ya sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa ya sa masa wadatar zuci kuma ubangiji ya hada masa jama'arsa kowa da kowa ya je yana son sa kuma duniyar ta zo masa tana tana hancinta a ƙasa wanda kuma ya kasance a duniya hammahu ja'ala Allahu faqrahu bayna aynihi wa farraqa alaihi shamlahu wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma quddira la wanda kuma duniyar ita ce a zuciyarsa sai ubangiji ya sanya talaucinsa sa a gaban idansa don haka ga kudin amma ba zai iya ci ba yana tsoron wai kai ya talauci sannan kuma ubangiji ya rarraba masa jama'arsa ga su tare da shi amma ba sa san shi za su zai ba su su yi masa bambadanci amma daga gefe za su zage shi kuma babu abin da zai samu na duniya sai abin da aka kaddara masa don haka ubangiji yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha babu wata dabba wani abu mai gudana a doran kasa face arzikinsa yana ga ubangiji wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ubangiji ya san matabbatarta ya san ainihin ma'ajiyarta kullum fi kitabin mubin duk wannan yana cikin littafi mabayyani Allah maɗaukakin sarki yayi mana jagora ya mana gamdakatar wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in